Sahla a Paris. Kashi na shida. A Facebook na samu namban Afan da na yi sacin sunan afan Abdulkarim Ubandoma. Sai na ga hoton shi da sunan da yake amfani da shi a Facebook. Na tura masa friend request na kuma ɗauki nambar sa na Da ranar da na dawo daga makaranta, da na shiga Facebook sai na ga yayi accepting ɗina har da tura min da hi kin yi waya, I miss you. na ji wani shegen daɗi a raina afan ya ce ya yi misin ɗina ni ma na yi misin ɗinsa don sallar azumin bana ba su zo najeriya ba abbansu da mam ɗinsu sun tafi umarashi kuma suna exams kullum na hau facebook ina makale da afan wancan shegen na ya kice shi don kullum sai ya turo min huntunan banza yaya suleiman na tambaya ya koya min yadda ake blocking mutum a facebook mukan ɗan yi chatting da yaya suleiman ma amma shi mun fi yin hiran karatu da shi musamman da yake ya ga mun kusa shiga ss3 shi yake bani shawarar na yi lo zai karɓe ni ni dai har yanzu ban samu matsaya ba kila idan muka shiga ss3 zan samu matsaya akan me nake son zama bacci mai daɗi nake aka daka min duka na tashi a gigice zuhuriya ce tsaye a kaina iskancin banza wa kika fi a gidan da zaki baje kafa ki kwanta bayan ga aiki na jiran mu a kicin to wallahi ki fito ko in haɗa ki da yaya yusuf to kuma sai ki dake ni an daka ɗin ta wani ja tsaki ta fice aikin gidan nan kuwa yanzu baya ƙarewa musamman yau juma'a da ake abincin sadaka tashi ne ina kunkuni na ɗauki ɗan kwalin ɗora dam baka isa ka fita nan da nan babu ɗan kwali ba yanzu zaka sha ƙwashi a wajen yaye yusuf dogon riga na suka na atamfa atamfar ma ta cina kyautar da ita amma na kasa rabuwa da ita duk ta koɗe atamfar yar amana ce da na dawo daga makaranta ita ke saman akwati don haka sai na ɗauka na saka gashi ɗinkin simple gown ne bata kama ni ba kuma bata yi buje da yawa ba ina sakewa sosai idan na saka sahla ta sake kwala min kira na yi tsaki na ce kai zuhuriya akwai naci ni wallahi ban sau aka hada ni aiki da ita ba gashi komai sai ta bar min ni zan yi na ɗauki wayata na jawo kofar ɗaki na rufe na nufi sashen umma bilki dan yi take da girki ina zuwa na samu zuhuriya tana zaune gaban kayan miyan da za a gyara tana danna waya dama na sani ba za ta fara komai ba sai na zo duk rashin son aiki na zuhuriya ta ninka ni a san ina zuwa na ɗan zunguri ta kaɗan sai ga wayarta ta ta faɗa cikin kayan miya tasowa ta yi ta shaƙo ni shine kika jefa min waya a cikin ruwa wallahi ba zan yadda ba to ni na ce ki tsaya danna waya ba aiki aka ce mu yi ba dama masu kin raina ne a gidan nan to yau sai na koya miki hankali muka fara faɗa ganin ta fara galabaitar da ni sai na gaftara mata cizo a wuyanta ta saka ƙara na samu na tura ta da ƙarfi sai ga ta cikin bawon kayan miya wayyo ummi na wayyo na shiga uku maimakon ta tashi sai ta zauna a cikin bawon tana kuka sai wayyo take kamar wacce aka kashe wa iyaye na ɗauka ko makalewa ce tunda roban ba wani faɗi yake da shi sosai ba na kama hannunta na jawo ta da ƙarfi ai kuwa sai ga jini na shiga uku a kan wukan da ke cikin kayan miyan ta faɗi na saka hannu aka na kwala ihu ina kiran umma bilki dama duk sunan da ya zo mini yaya yusuf aka kira ya cire wukar ya mata first aid sannan suka wuce asibiti don a mata ɗinki kafin su dawo sai da na kwammaci ban zo duniya ba ummi kamma cewa ta wai kishi nake da zuhuriya shi yasa nake son naka kasa mata ya wai ina baƙin cikin saurayin zuhuriya manajan banki ne to ni ina ruwana da saurayinta na ce musu ina neman saurayi ne ina tare da affan dina me zan yi da wani ƙato wai manajan banki da suka dawo daga asibiti na kukuta na je gaishe ta tana kwance ta yi rubda ciki daga ita sai shit da shot ina cewa zuhuri yaya jiki ummi ta hayyako mini me kuma kika shigo yi ummi allah ba da sani na bane sahala ki fita mana daga ɗaki kafin mu ma ki mana lahani mai farar kafa kawai ban iya magana ba na zame jiki na na fita kullum maganar kenan sahala mai farar kafa na koma ɗaki na zauna a ƙasa na zabga uban tagumi kamar wata tsohuwar da ta rasa duka 'ya'yanta wato ni fa yau idan aka ce babu kaka a gidan nan ba ƙaramin wahala zan sha ba babu mai sona tsakani da allah ni dai sahala a komai ba ni da sa'a daga fada da 'yar uwata shikenan sai gata da hujin duwawu wayyo ni sahala ban yi minti biyar a ɗakin ba fadila ta shigo wai in je in yi jiya ya musafa tsabar gulma har sun kira shi gashi alhaji baya gari balle na samu sassauci ni ko in gudu ne to idan na gudu ma duk inda na zai gidan yan uwa ne kuma ina zuwa za su kira gida su gaya musu ko in gudu jos ne gidan kanin mamana wata zuciya ta ce min ki je fada ai kuwa tuni na ɗau leda na zuba kaya na kala uku a ciki na ɓoye cikin hijabi na saka niƙabi na fito ina cikin rufe kofa na ji gyaran murya a bayana nan da nan na yarda laidan hannuna na juyo a tsorace wayyo ashe kai ne har zaka sa min heart attack ya haɗa hannuwansa ya naɗe su a kirji yana kallo na kamar irin bai gane ni din nan ba na ɗaga niƙaf ɗin na ce sannu uncle faruku ni ne dai ka rufa min asiri kar ka faɗa wa kowa murɗe min baki yayi ya ce ni sa'anki ne na sa hannu ina ƙoƙarin ƙwace bakina amma na kasa ture ƙaton hannunsa kai mutumin nan ba samude ne ya ma bar ni na tafi yaƙi idan yaya mustapha ya kama ni a gidan nan kashi na ya bushe yana sake min baki na haɗiye numfashi da ƙyar ko sakan uku ban yi na hango yaya mustapha yana nufo mu inna lillahi shikenan na shiga uku a gidan nan na kama kofar ɗaki ina ƙoƙarin buɗewa amma ina looking for this ya kaɗa kiɗin a daidai hanci na na haɗiye miyau. don tabbas yau lugudan duka zan sha yawa FK ka yi min daidai dama na yi tunanin guduwa za ta yi tun kafin ya ƙaraso ya wage baki na fasa ihu ina kiran kaka da alhaji shi kam tsayawa yana kallo na yaya mustapha ko yana zuwa ya talli kaina ta da fisgar hannuna wai mu je yana jana na ji an rike ɗaya hannuna gam ban daina kuka ba na juya na kalle shi fk bar min ita na je na casa ta gaba ba za ta sake irin wannan gangancin ba gaba ɗaya sahala ta raina kowa a gidan nan bai sake hannu na ba amma shi yaya mustapha ya sake min hannu lokacin sallar juma'a yayi koma menene ka bari bayan sallar juma'a sai a yi mata hukunci yaya mustapha ya kalle shi sannan ya kalle ni ya ce saura kuma in dawo na samu baki a gidan nan zaki ga abin da zan yi miki sai da yaya mustapha ya yi gaba kafin ya sake min hannu na shiga ya rufe hannun kamar an ninka mini so tsabar zafi wannan basan mudan hannun nasa kamar guduma ina ganin su nima na ɗau ta a ƙasa na sulale na fice daga gidan da ke 'yan karban abincin sadaka sun fara shigowa babu wanda ya gani idan na ce ina jin daɗin abin da kake yi to na yi ƙarya a ce mutum kamar ka sai a yi ta maimaita magana ɗaya duk shekara me amfanin abin da ka yi yanzu ka watsa min ƙasa a ito yanzu kuma kana so ka watsa wa mai martaba ƙasa a idanu saboda kai ka isa ko alhaji ya gyara zamansa da kyau ya ce look at me aliyu ban taɓa yi wa mai martaba musu ba kuma kai ma ba za ka musanta mun shi ba kamar yadda ya faɗa ka je ka zaɓi ɗaya daga cikin 'yan matan da ya zaɓa maka idan ka ki kuwa babu ni babu kai abin da ƙanwarka ta yi nafila ne akan wanda kake yi yanzu idan kuma maryam ɗin ce ta muku huɗubar ku bijire mini to sai in yi haƙura da ku ka yi haƙuri zan yi wa baba mai martaba magana na san zai fahimce ni i need time ba zan iya roshin aure ba tashi ka bani wuri Dad, Aliyu ka tashi babu amfanin zaman ka anan. nan. Tunda bin umarnin manya ya maka tsauri, ka je Allah ya kiyaye hanya. A gaida mutanen Faris. Dad, ya faɗa muryarsa na rawa, hannunsa ma ya shiga rawa. Ya yi saurin haɗa hannun nasa waje guda amma duk da haka rawa suke, kamar ƙaramin yaro yake jinsa. Yaron nan ɗan shekara takwas wanda a karon farko ya yi niyyar faɗa wa mahaifinsa damuwarsa. Dad, I want to tell you something. Cecilius har yau bai iya faɗin abin da aka masa ba, har yau ɗin ko ya rasa ya zai yi ya bayyana matsalarsa. Ga shi dai ya tara shekaru amma idan za ka tambaye shi matsalarsa yanzu zai rikice ya koma ɗan ƙaramin yaron nan da iyayensa suka barsa tun safe har dare a hannun Julius. Har Alhaji ya tashi daga falon Aliyu Faruk bai dawo daga hayyacinsa ba. FK muryar Abdullahi ya dawo da shi daga duniyar tunani. lokacin sallah yayi thank you bari na yi alwala Dr. Rafi'a na fitowa daga motar ta Isiyaka ya tare ta da barka da dawo. Hajiya likita yau babban bakuwa muka yi a gidan. Isiyaka waye ya zo? Matar minista. Adda Maryam ta faɗa a ɗan tsorace. Tunda ta auri Alhaji Kabiru sau uku suka haɗu gaba da gaba da Adda Maryam ɗin. Ko lokacin da Adda ɗin ta sake aure bata halarci bikin ba lokacin shekaranta ta biyu a gidan Alhaji. akwai wani cool kishi da ke su wanda duk da basu furta ba kasan shine dalilin da yasa suke gudun haduwa da junansu adda maryam has always been her role model tun tana yarinya har bayan ta bar gidan alhaji kabiru basu daina zumunci ba in fact ita ta bata karfin gwiwa akan ta karatun ta lokacin da aka saka ta gaba akan mutuwar aurenta da mansur madaki bata taba tunanin zata auri tsohon mijin adda maryam ba ko lokacin da alhaji kabiru ya shigo rayuwarta wannan dalilin yasa ta amincewa da auren ba dan mai martaba ne ya shiga lamarin ba da babu wanda ya isa ya convincing ɗinta akan auren alhaji kabiru idan ka cire rashin haihuwa da kuma kishi da ba a rasawa lokaci zuwa lokaci aurenta da alhaji kabiru aure ne na kwanciyar hankali lokacin da ta auri mansur bata wuce shekara sha takwas ba ya dauke ta yi kai ta Lagos da ta yana so ya jefa ta halaka tunda ta diro garin Gombe bata sake zuwa Lagos ba ita tana tunanin har abada ba za ta sake zuwa Lagos ba watan su bakwai da aure bata gama sanin kanta ba ina yake mata daɗi ina ke saka ta ji kamar za ta shiɗe ina ke saka ta farin ciki bata gama samun kulawa da soyayyar miji ba Mansur kullum cikin mitin da tafiye-tafiye yake Babu daɗi ka tuno abin da ya jima a ƙasa amma har yau ba ta manta sau nawa ya taɓa ta ba a cikin watanni bakwai ɗin nan. Sai gashi son zuciya da kwaɗayin abin duniya sun rufe masa ido har yana shirin saka ta aikata babban zunubi. Rafi'a, it is just for one night, babu wanda zai sani. Wallahi baki ga yadda na shawo kansa akan dil din nan ba amma ya Yana ganin ki kuma yace idan zai same ki zai sa hannu a dil din. Rafi'a, we are talking about millions of naira. Mansur, karuwa za ka mai da ni? Kana ma da cikakken hankali kuwa? Wani irin giya ka sha yau ɗin nan? Akwai abubuwa da mata ba su faɗa ba, idan da za su fito da su, babu wanda zai zage su, amma an ce a rufa musu asiri. Babu wanda ya san wannan labarin, babu wanda ya san wannan shine dalilin mutuwar aurenta, ko abin da ya ɗauka shine ta kaso aurenta ne saboda Mansur Madaki yan giya ne. aurenta da alhaji kabiru ba auren soyayya ba ne aure ne na biyayya da kuma karamci lokacin da girmanta da iliminta da kuma wayewarta amma kalaman mai martaba suka sa ta miƙa wuya ta amshi auren hannu bibbi tana shiga falon hajiyarta ta tsinkaye su suna hira ta kai ta gaida hajiya sannan ta gaida adda maryam duk ta cika ta da kwarjini ta shige ciki ta je ta canza kaya ta fito har lokacin hira suke sosai da hajiya ta zauna suka sake gaisawa bayan kamar minti biyar sai hajiya ta basu waje wajen ki na zo rafi'a rafi'a ta yi murmushin yaƙe an ce wai kusan wata biyar kenan kina gida ban zo nan don na san dalilin zuwan ki gida ba amma mun yi waya da sayida take gaya min wasu maganganu rafi'a kin san me ya fitar da ni daga gidan kabiru kishi da girman kai ban jima da haifuwan sayida ba Na ji labari har an saka ranarsa da Aishatu. That's illiterate. Abinda na faɗa masa kenan. Ban taɓa sanin cewa mahaifina ne ya bashi ita ba. Ban taɓa tsayawa na saurare shi ba. Ni duk abin da nake gani shine cin amana ta yi. Yana son ƙara aure ne saboda an ba shi sarauta. I could not bear it, especially lokacin da ta haihu. Na zaɓi na rabu da shi sama da na kishi da wacce ba ta kai ni ba. Alhamdulillah, ƙaddara ta riga fata. amma na tafka kuskure yanzu gashi gidan da nake aure ni ce ta biyu a cikin mu uku dan Allah ki koma gidanki ba zan ji daɗi a ce yau saboda ƴata sayyida kika rabu da mijinki ba sayyida yarki ce ni ma da kike gani auren sayyida babu yadda na iya ne tunda yaran nawa taurin kai gare su yanzu auren kanshi ba jin daɗin shi take ba maganin da muke jiya ma shine za su yi divorce rafi'a ta zaro ido cikin mamaki ke ma kin yi mamaki ko auren da babu albarkan iyaye dama sai a hankali i'm sorry adda maryam wallahi ban sani ba ba komai kaddara kowa da irin tashi ni yanzu ma so nake idan kin koma ki lallaba alhajin ya je can ya ɗauko sayida idan an raba auren tasu tana buƙatar kulawar shi adda zan yi tunani a kai na gode rafi'a na gode sosai tun talatinin dare na tashi na kasa komawa bacci sai juye-juye nake akan gado idan na juya wajen kaka ta sa hannunta ta make ni ina ss3 mun kusa fara rubuta jarrabawar wayek har wannan lokacin ban gama natsuwa akan abin da nake son zama ba ina tunanin zama lauya ko kuma yar jarida yayin da can kasan zuciyata kuma ke min kwaɗayin zama matar afan abdulkarim ina yawan mafarkin mun yi aure ga mu nan mun koma egypt da zama ga mu nan mun haifi kyawawan ƴaƴa masu dogon gashi irin na larabawa har zuwa wannan lokaci mu da Affan ya karkata ne ta chatting a Facebook a yanzu bana tunanin kowane ɗa namiji sai Affan wancan wawan da ke turo min text tuni na yi blocking ɗinsa sai da ya canza lambobi har uku yana turo min saƙon ban haƙuri amma ban yi unblocking ɗinsa ba abin mamaki ko kaka ban gaya wa soyayyata da Affan ba duk yadda hakan ke ci na nayi shiru na ki gaya mata Affan ya ce, "Kar na bari kowa ya sani, don za a yi min faɗa tunda ban gama sakandare ba.